أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وسفيه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على ناجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a takwas ga watan rajab bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta bakwai. wanda yi daidai da shida ga watan mayu shekara ta 2016 miladiyya Allah ya ƙara raya ma cikin wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka alkawa'idul mutla na shek muhammad salih al-uthaymin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda wannan shine majalisi na hudu a wannan karatu za mu tashi akan alka'idatu Saniya ka'ida ta biyu daga cikin ka'idojin sanin yanda ake gane sunayen Allah subhanahu wa ta'ala ka'ida ta farko shine asma'ullahi ta'ala kulluha husna sunayen Allah maɗaukaki gabaki ɗayanta mafi kyawu ne a yau za mu tashi asma'ullahi ta'ala a'lamun wa ausafun malam ya ce asma'ullahi ta'ala sunayen Allah maɗaukaki a'lamun suna ne na zati sunaye ne na zati na ubangiji wa ausafin kuma kowace suna tana kunshe da siffanta to in ka ga dama wannan ka'idar sai ka mai da ita kullu ismin sifatin kowace suna siffa ce ta Allah walaisa kullu sifatin ism kowace sunar Allah na kunshe da siffa amma ba kowace siffan Allah ake ciro sunan Allah a ciki ba ina fata an gane a wannan zai taimake ka wajen sanin wa'ansu sunaye da ake jinginawa Allah subhanahu wata'ala akwai bawan Allah da ya taba turo min tambaya ce aka yi masa ko kuma an ba shi sunaye da ya amfani da shi a matsayin ya kira Allah da shi daga ciki akwai alwatir alwatir ba suna bane na Allah amma siffar Allah witrun yana fata an gani, to kowace suna hada da siffa take amma ba kowace siffa bace take ake ciro sunan Allah da shi to watir yansa alwatir arwatir bai daga cikin sunayen Allah sannan kuma akwai albaki albaki ba sunan Allah bace siffa ce ta Allah a waje ɗaya Allah ya siffanta kansa a haka wa yabqa rabbi rabbika zul jalali wal ikram ya kira wato ya siffanta kansa wannan sifa ce ba suna ba saboda haka kuskure ne ka ji mutane suna cewa abdul ko akan ce abdul to baki ba sunan Allah bane siffa ce to kuma ba a kiran Allah da siffansa a matsayin sunansa suna daban siffa daban to a alamun da malam yake magana a nan wato suna ne na zati ausafin kuma kowace suna tana cike da tana haɗe da siffanta ina fata an gane to malam sai yake ce mana asalin wannan ka'idar malam ya ɗauko ta ne a cikin littafin ibnu taymiya majmu'u fatawa mujallaji na goma sha uku shafi na ɗari uku da talatin da uku zuwa shafi 334 haka ya zo a cikin littafin ibn qayyim al-jawziya da ake kira bada'i'ul fawaid na ibn uh, jawziya uh, ibn qayyim al-jawziya mujalladin farko shafi na 162 haka yazo haka kuma ya zo a cikin madarijus salikin baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in na ibn qayyim al-jawziya har ila yau a mujalladin farko shafi na 36 zuwa 38 ya zo da wannan ka'ida saboda haka shine malai yake cewa a'lamun bi'tibari dilalatiha ala zat sunayen Allah suna ne na zati idan aka duba dalilan da ta kunsa wa kuma siffofi ne bi'tibari ma dallat alaihi min al-ma'ani idan aka duba abinda yayi nuni a kai na ma'anonin wa'annan suna na Allah wa hiya bi'tibari al-awwal mutaradifa malam yace idan aka lura da maganar farko da cewa sunan Allah a alamun wato suna ne na zatin Allah mutaradifa to suna kamanceceniya da juna kamar yadda Allah ce qul Allah a wudu'ur rahman ayyan ma ta da'u falahul asma'ul husna ka ce musu saboda su sun ce shawa, mushrikai daga ciki suna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai Allah shi ma ba guda ɗaya bane allolinsa na da yawa to shine Allah ya ce ka ce musu ku kira Allah a wuju'ur rahman ko ku ce ar-rahmanu ayyan ma tad'u kowanne daga ciki kuka kira falahul asma'ul husna sunaye ne na Allah mafi kyawu bi ma'ana idan ka ce Allahu wa ka kira in ka ce ar-rahmanu wa ka kira idan ka ce ar-rahimu wa ka kira Allah dai ka kira kaga sunayen daban-daban ne ko kuma kowanne na kunshe da siffansa to Allah dai ka kira guda ɗaya ne su kuma shubhasu suka ce ai tunda yana da sunaye da yawa ya nuna kenan ba Allah ɗaya yake bautawa ba tunda su suna da alloli guda 360 gumakan su saboda haka ya za a ce Allah ɗaya kawai za a bauta to maza Allah ya ce a bauta Allah ɗaya kuma an kira shi Allahu an kira shi Ar-Rahmanu an kira a nan ba Allah guda ɗaya bane to shine Allah yake da musu da martani duk dai sunan da aka kira sunan Allah aka kira ba wai allolin na da yawa bane ina fata mun gane wannan to shine malai yake cewa idan aka lura da yanayin za ka ga cewa su iri ɗaya ne kamar yadda imamu a jarjani yake faɗi a cikin at-ta'rifat cewa mutaradifa abinda ake nufi ma'anahu wahidan ma'ana guda ɗaya ce wa asma'uhu kathira amma sunayen na da yawa wa huwa biddul shi kuma kishiya ce na abinda yake a yana haɗaka a cikin ma'ana to malam ya ci gaba da cewa idan ka duba wahiyya bi i'tibaril awwal mutaradifa لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل idan ka duba maganan farko da aka ce a alamun mutaradifa sunayen Allah suna kamaicece da eh, wato da juna amma kowanne ma'anarsa ne ma'anarsa guda ɗaya ce shine wa Allah ake nufi amma kuma ne sunayen daban-daban daban amma duka gabaki ɗaya Allah ake nufi da wannan sunan to shi shine malai yace lidilalatiha ala musamman wahid cewa sunan yana nuni fa cewa wanda ake kiransa guda ɗaya ne wa huwa Allahu azza wa jal shine Allah mai buwaya da girma wa bi i'tibari thani mutabayina idan kuma ka duba bangare na biyu shine ausafin da aka ce ausafun sifofi ne daban-daban sai ce to idan ka duba mutabayina sun sha daban da juna sifatul rahma ya sha bamban da a ko abin nan gufran ina fata an gane daga sifar rahama da kuma gafara ka gaba ɗaya bane ina fata an gane kaga kowanne ya sha daban to shine malam ce idan aka duba na biyu mutabayina sun sha daban da juna sufofin Allah li dilalati kulli wahidin minha saboda dalilin kowane ɗaya daga cikin siffofin amma a daidai nan da ya ce minha malam ya yi wa kansa gyara a sharhin da ya yi ya ce a nan ya kamata ya ce minhuma ya kamata ya ce minhuma maimakon minha wato kowace daga ciki da sunan da siffar ina fata an gane ala ma'anahul khas yana a bisa ma'anarsa keɓantacce sai ce falhayu idan aka ce alhayu al'alimu kaga alhayu mai cikakkiyar rayuwa al'alimu mai cikakkiyar sani alkadiru mai cikakken iko asami'u mai cikakken ji albasiru mai cikakken gani arrahmanu mai cikakken rahama arrahimu mai cikakken tausayawa al'azizu cikakkiyar buwaya yake da shi alhakimu kuma mai cikakkiyar hikima kaga kowanne suna ne ko kuma ne alhayu ɗaya yake da alimu kaga siffan alimu daban siffar mai hayu daban ina fata an gane sai malam ya ce kulluha asma'un dukkansu sunaye ne li musamman wahid ga mutum ɗaya da ake kiransa shine Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala shine Allah wanda tsarki ya tabbata gare sa ya ɗauka wato kuma ya ɗaukaka lakin ma'anar hajj sai dai ma'anar kalmar alhayyu gairu ma'anar alim ba ɗaya bane da ma'anar al'alimu wa ma'anar alimu ma'anar al'alimu غير معنى القدير باشي ba shi bane كما al كو kuma kaga kowanne yana da ma'anarsa ne cin gashin kansa amma duk da haka wa ake kira da wannan sunan Allah subhanahu wa ta'ala wa haka ce to haka sunayen suke ajire wa innama qulna bi annaha a'lamun wa awsafun malam yace mun kira sunayen Allah sunaye ne na zati haɗe da kowace siffa lidilalatul qur'an alaihi saboda qur'ani yayi nuni akan haka kama fi qaulihi ta'ala kamar yadda ya zo a cikin faɗan Allah maɗaukaki wa al-ghafurur rahim Allah shine al-ghafur mai yawan gafara ar-rahimu kuma mai tausayi gafararsa haɗe da tausayi yake kada mu manta a wancan ka'idan farko malam ya kama na hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan matar da aka kwace yaranta ko yaranta ya bace cikin yaƙi aka kama ta a wajen kaman yaƙi yaron ya sha wahala kuma yaro ne wanda ke shan nono da ya sha wahala ya sha wahala ita mamar da ta zo tana ganin ɗanta ta rungume shi ta sa shi a ƙirji ta ba shi nono yana sha sai manzo Allah ya tambayi sahabbai ya ce kuna ganin wannan uwar yadda take tausawa yaron nan in aka ce ta jefa shi a wuta za ta iya jefa shi suka ce a'a saboda irin tausayin da ta nuna mai a take a wannan lokacin sai manzo Allah ce to Allah ya fi ta tausayin mu mu bayi yanda Allah ke tausayin mu to ya fi tausayin da wannan uwa take wadatta kaga kenan irin tausayin da Allah yake mana ya dara na kowane makhluki kaga kenan ashe Allah na so mu shiga aljanna ashe Allah yana so ya yafe mana shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah yabsutu yadahu bil layli li yatuba li musii'in nahar Allah yana tu yana shimfida hannayensa dan ya yafe wa da daddare dan ya yafe wa wanda suka saba masa da rana wa yabsutu yadahu bil nahari li yatuba li musii'in layli yana shimfida hannayensa da rana kuma dan ya tuba ga wanda suke saban Allah wani sa da rana ne dare zai yi bacci kaga ba maganin saban Allah zai yi bacci wani kuma a'a da daddaren yake saban Allah to duka wa'annan guda biyun Allah ya bude musu hanyar hanyar tuba da safe har zuwa yamma idan ka saba wa Allah Allah ya shimfida hannunsa dan ya yafe maka da daddare kuma haka kuma wanda ya saba wa Allah da rana da daddare Allah zai yafe mai wanda kuma yayi saban cikin dare har ila yau Allah da safe zai shimfida hannunsa dan ya yafe ma wannan mutumin kaga gabaki ɗaya Allah na so ne ya gafarta wa bayinsa Allah shine wanda yake fushi idan baka roƙansa gafara sa'annan kuma Allah shine wanda ke fushi idan baka roƙansa abu saboda haka shine malam ya ce maka wa huwal ghafuru Allah anan shine mai yawan gafara kuma arrahimu mai jin kai ga bayansa gafara tana gadar da abubuwa guda biyar idan mutum na yawan istighfari zai samu abubuwan nan guda biyar na farko Allah zai yafe maka kaga ɗaya kenan na biyu zai azurta ku da damuna ne albarka duk masu yawan istighfari Allah zai azurta su da damuna mai albarka kaga na biyu kenan na uku duk mai gudun talauci yana son kuɗi ya yawaita istighfari Allah zai baka kuɗi na hudu duk mai son ƴaƴa ya yawaita istighfari Allah zai shi 'ya'ya. ka yi shekara goma ne baka taɓa baka taba haihuwa ba kana da mata to yawaita istighfari ita ma ta yawaita istighfari Allah zai baka wannan Allah ce istaghfiru fa qultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara kaga dai kenan yursilu samaa alaikum midrara kaga biyu kenan ko wa yumdidukum bi amwalin kaga na uku wa banina ya'ya hudu kenan ko wa yaj'al lakum jannatin biyar wa yaj'al lakum anhara shida kaga fa'ida guda shida zaka samu a istighfari kaga ashe kenan Allah yana son mu yawaita istighfari kenan sai malam yace wa qawluhu da kuma fadin Allah wa rabbukal ghafuru dhur rahma ubangijinka al-ghafuru mai cikakken gafara dhur rahma kuma ma'abuci rahama ga bayinsa fa innal ayata thaniya malam yace wannan aya ta biyu dallat ala anna ar-rahima ta yi nuni cewa lallai jin kai da Allah yake yi ga bayansa huwal muttasafu bir rahmati wato shine aka siffanta shi da rahma arrahimu zu rahmatin ina fata an gane Allah mai tausayi to siffansa shine ar-rahma rahim shine sunan siffansa arrahma rahma Allah ne yawan tausayi ga bayinsa to wannan abu ne wanda bawa yake bukatan ya sansa lokacin da ka san cewa Allah mai yawan tausayi ne ga bayansa kaga zaka roki ne ya yafe maka saboda ne ko da yaushe kofan tubansa a buɗe take shi sa tunda Allah ya halicci sama ya halicci ƙasa ya halicci duniya aka buɗe ƙofa a yammacin duniya aka sa mata suna babu tauba ƙofar tuba ni da kai idan muka saba wa Allah in muka tuba ta wannan ƙofar mu za ta yi kuma ƙofar nan tana nan tun da aka halici duniya a buɗe ba za ta rufe ba sai ranar da rana ta keto ta cikinta wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya tare da abuzar. rana tana gab da faduwa sai manzan Allah yake tambayan Abu Zari ka san me rana take a wannan halin da take ciki sai Abu Zari ya ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa su ne suka fi sani sai manzan Allah yake ce masa rana idan ta kai gab da faduwa tasbihi take subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah haka take yi sai Allah ce mata to wuce sai ta wuce sai ta zagayo sai ta fito ta gabas ya ce akwai ranar da za ta zo za ta yi wannan tasbihin da ta saba yi sai ta gama tasbihi sai Allah ce na ji amma ba za ki wuce ba sai ce ki fito ta inda kika faɗi ya ce to ranar kaga ta faɗi ta ina ne ta faɗi ta yamma maimakon ta zagayo ta fito ta ina ta gabas sai ta kullo ta yamma to in za ta kullo manzo Allah ce za ta shigo ta wannan kofar ne tana shigowa ta wannan kofar tana fitowa sai ka ga rana ta hudo ta yamma sai ta fadi ta ina gabas to tana hudowa ta yamma an kulle kofar tuba babu ba wanda zai kuma roki Allah ya fi masa bayan wannan ranar Allah ya fi masa ba zai ya fi masa ba kuma an riga rufe kofar kaga Allah ya baka long distance kenan ko an baka time da zaka tuba kaga wannan an rufe kofan tuba kenan har abada duk wanda bai tuba ba har ranar ta hudo ta yamma to kenan Allah ba zai karɓi tubansa ba kaga wannan shine fa'idar da yasa Allah subhanahu wataala yake tausaya wa bayinsa duk lokacin da ka roke shi yafiya zai yafe maka sai malam yace wali ijma'i ahli lugha wal urfi annahu la yuqal malaman harshen larabci da malaman al'adar larabawa bi ma'ana larabci da al'adar larabawa ga baki ɗaya dukkansu sun yi ijima'i annahu la yuqal ba a cewa alimun illa liman lahu ilmu ba a cewa wani masani ne sai idan yana da me sai yana da sani ina fata an gane wala sami'u illa liman lahu sam' ba a cewa wani yana ji sai wanda yake da me sai wanda ke da kunne yake ji ina fata an gane wala basiru illa liman lahu basar kuma ba a ce wani na gani sai wanda yake da me idanuwa malam yace wa hadha amrun abyanu min an yuhtaja ila dalilin wannan al'amari ne wanda ya fito fili baya bukatar ka ce sai an kawo dalili akan haka ko baya bukata a ce an kawo dalili to akwai wata matsala guda ɗaya a nan laraba sukan yi amfani da mutumin da yake makaho sai a ce mai basirun sai aka ce to shi wannan ya ka ce akan wannan sai a ce ai laraba suna amfani ne tafa'uli me ake nufi da tafa'uli shine kyakkyawan buri akan cewa ana fatan zai gani a gaba shi sa ake ce mai basirun akan ce mai wani ai basirun bi ma'ana ana fatan a nan gaba Allah zai iya dawo masa da ido amma ba wai dan yana da me idanuwan guda biyu bane ina fata an gane saboda wasu za su iya amfani da wannan kamar yadda mu'tazila da jahamiya suke amfani da wannan damar suna cewa Allah alimun bila wai Allah masani ne amma bai da ilimi basirun bila basar mai gani ne amma ba tare da ido ba A samiu bila Allah yana ji amma ba tare da kunnuwa ba ya ji kaga me suke so anan sun tabbatar da sunan Allah sun kore ne sufar Allah kaga ka'idan nan zai gaya maka cewa maganar su ba daidai bane saboda idan ka ce Allah ka tabbatar mai da suna ka kore mai sifa to kenan ka kore shi kenan in aka tabbatar da sunan ka aka kore maka siffan ka ai baka tunda kai siffan ne kai ko babu kai kenan kwata-kwata to saboda haka su mu'tazila da jahaniya damar da suka yi amfani da shi kenan kisa wannan bayanin da malam ya kawo raddi ne yake musu saboda su sun yi amfani da wannan damar sun ce su in ka ce Allah na gani ka kwatanta shi da dan adam kuma Allah ya fi karfi a kwatanta shi da dan adam saboda haka babu shi kaga sun yi amfani ne da kwakwalwa sai suka kore abin da Allah ya tabbatarwa da kansa ina fata mun gane to shine malam yace wa bi hadha da wannan bayanin ulima wato wannan hadha din nan ismul ishara ce yana komar da kai ne zuwa ka'idar ai asma'ullahi ta'ala a'lamun wa awsafun malam yace ulima dalalu man sallabu asma'allahi ta'ala ma'aniha nan ne aka gano batar waɗanda suka zare sunayen Allah maɗaukaki ma'anonin suka cire ma'anarta min ahli ta'til daga cikin wato ahli su ne mu'tazila da Su ne suka tabbatar da sunan Allah suka korewa Allah siffa mu'tazila kenan jahaniya kuma sunan ma babu siffan ma babu sun ce ba za ka ce akwai Allah ba kuma ba za ka ce babu shi ba ba za ka ce yana sama ba kuma ba za ka ce yana ƙasa ba ba za ka ce yana duniya ba ba za ka ce baya duniya ba kuma ba za ka ce yana gabas ko kudu ko yamma ko arewa ba in ka ce yana sama kai kafiri ne Shi ne malamai suke cewa to ai idan aka tambayi wanda ya fi kowa fasaha na iya magana siffanta mana babu ba zai iya siffanta ta ba kamar yadda jami'a suka siffanta ubangijinsu kaga kenan ya abuduna al'adab su suna bautawa babu shi yasa a zamanin ibnu taymiya da ya yi munazara da wa'ansu daga ciki wanda suke da irin wannan aqidar a gaban wato kalifan wannan zamanin sai kalifan da yake yana da kaifin basira sai ce ha'ula'i qaumun aba'u rabbahum wa'annan mutanen sun batar da ubangiji su ba su zama wanda suke bauta ba saboda sun ce wai ibnu taymiya ya ce Allah na da jiki kuma an ce Allah na da jiki Allah ya zama kamar dan adam kenan saboda haka babu shi Shi ne suke sa masa suna wai mujassama suna siffanta Allah ahli sunna suke kira da irin wannan sunan wai ahli sunna suna kiran Allah da jiki irin na dan adam tunda Allah ya tabbatar da kansa yana ji yana gani suka ce in aka tabbatar da aka kenan an mai da shi tamkar mutum to shine malam yake musu raddi wa qalu irin wa'annan mutanen sun ce inna Allah ta'ala sami'un bila lallai Allah madaukaki sami'un mai ji ne bila sam ba tare da kunne ba baya ji kenan wa basirun yana gani bila basar ba tare da ido ba wa azizun mabuwayi ne bila izza ba tare da buwaya ba zai yiwu haka ba zai yiwu ba wa hakaza malam yace haka ka'idar su take to malam yake cewa wa allalu zalika bi anna ثبوت sifat? yastalzimu ta'addudul qudama sai suka kawo illan da yasa suka kore wannan magana suka ce bi anna as sifat tabbatar da siffofi na Allah yastalzimu ta'addudul qudama yana lizimta samun alloli da yawa wannan kalman ta'addudul qudama da malam yi amfani da shi asalin kalma ce ta wato asha'ira da aqlaniyun malaman da suke amfani da kwakwalwa wa'anda suke amfani da kwakwalwa su ne suke amfani da wannan kalma ta ilmin mandiki to malam ya yi amfani ne da ita saboda a fagen ana musu raddi ne da yaran da suke amfani da ita ina fata an gane to malam sai yake maida musu da martani saboda ta'addudul qudama suna nufin allolin na da yawa al a wajen su kudama daga kadimu saboda farko wanda ya fara kiran Allah da sunan kadim jahon bin safwan ne as-samarqandi shine ya fara cewa Allah al-kadim wannan sunan da ka ana cewa al-kadimu to ba daga Allah yake ba jihar bin safwan ne ya fara kiran Allah da wannan sunan ina fata an gane to saboda su a wajen su maimakon su ce al-awwal sai a ce al-kadim da dadde to kaga in aka ce da dadde ai akwai wanda ya fi shi dadewa ko kaga yanzu a ka'idanmu na farko ya saba ko asma'ullahi ta'ala ha? husna sunayen Allah madaukaki gabaki ɗayanta mafi kyawu ne in ka ce qadim kaga bai fi kowanne kyau ba saboda akwai wanda ya fi shi mai dadewa ina fata an gane amma in ka ce al shi shine ɗayan ɗaya kaga babu me babu wanda yake gabaninsa kenan ko ka ce al na ƙarshe kaga babu wanda ke mai bayansa ko al-zahir wanda ke sama kaga ne ba wanda ke ne samansa al-batinu wanda ke kasanta ba wanda ke ne kasansa kaga ko ina ne Allah ya rufe ko ina ina fata an gane to wannan shine ka'idar to malam yayi amfani da wannan yare ne na mutakallimin malaman falsafa saboda yana raddi ne gare su sai malam yace wa hadhihi al-illatu alilatun wannan illa ita kanta tana da illa wanda su jahaniya da mu'tazila suka kafa hujja da ita bal mayyita malam yace illa ma karan ta matatta ce li dilalati sam'i wal aql saboda dalilin as-sam ana nufin al-qur'ani da sunna shine as-sam' ina fata an gani saboda shi qur'ani an umarce ka wa kuri quriya alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun to shi yasa a babin akida in ka ji malaman akida suna cewa as-sam'u ana nufin wato qur'ani ne saboda an saurare ka ka an umarce ka ka saurari karatun qur'ani to sa'an na biyu shine hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal aql da kuma hankali ala butlaniha wanda ke nuna wannan magana da suka faɗi ba daidai bane batacciya ce saboda kaga aka kawo dalilin Qur'ani da sunna sai a kawo dalilin hankali ne yasa saboda su suna amfani ne da hankali suna hukunci saboda su sun ce duk wani abu mai kyau shine abin da hankali ya tabbatar mai kyau ne duk wani abu mara kyau abin da hankali ya tabbatar mara kyau saboda haka su a aqidar su mutum dan adam ana bincikansa ne a wajen Allah daidai da kwakwalwarsa ba da nasi ba Allah kuma ya ce wa ma kunna na hatta na ba'atha rasula mu ba za mu azabtar da bayin ba sai mun turo musu dan sako su kuma suka ce a dan sako shine a kwakwalwa kwakwalwa shine dan sako duk abin da kwakwalwarka ta nuna maka mai kyau ka je ka duk abin da kwakwalwarka ta nuna maka mara kyau ka batta su tunanin su kenan suka ce saboda kai nassin ka shine kwakwalwa saboda haka koda ka samu nassi wanda ya ci karo da kwakwalwa suka ce ka jefar da wannan nassin kai amfani da me kai amfani da kwakwalwarka eh gaya min wani bawan Allah ne ake gaya ma wani profeso ne ake siffanta mai wai mala'ika karatu ne wani malami yake a wani gida to profeson na wajen sai yana bayanin girman mala'ika ba malam salih yana karantar da mala'ikatul muqarrabin ba kaga wani mala'ikar da ake siffata shi ake ba san cewa ba za ka abin da ba saboda girmansa wai da wannan profesan ya ji an faɗi irin siffan wannan mala'ikar sai ce da Allah wai wannan wani irin maganan banza ne ku dinga gaya mutane abin da kwakwalwarsu za ta iya ɗauka wani irin halitta ne za a faɗi girman shi haka kai ka taɓa zuwa saudiya ka taɓa zuwa rasha ka taɓa zuwa kaza haka duk girman wannan abin ka ce wai wannan mala'ikar zai rike sama gaba kida wayan ce mai mala'ikar zai rike sama wai shine yake inkari musulmi ba wannan fa ba ana magana arni bane musulmi ne yake faɗin wannan kaga shi yanzu abinda kwakwalwarsa ta nuna masa kenan kuma kaga da yana yayi karatun islamiyya tun yana yaro kaga ba zai faɗi wannan ba tun mutum in dai mutum yana yaro ya je islamiyya sai an gaya mai mala'iku da sauransu da girman abinda duk zai ji wannan to amma kaga kwata-kwata bai taɓa zuwa ba to kaga irin matsalar da ake samu kenan kuma irin wa'annan zaka ga masallacin ma a gida ake yi sai dai a dauko malami a sa shi ya zo ya karantar shi kuma malam sai abin da mai gida ya ce a bashi za a bashi ko in ya ce zauna nan zai zauna nan tashi nan ka tashi nan shi kenan in zai karatu in ma sallah za a yi sai mai gidan ya zo in yana da guest daga nan har karfe tara to ba za a yi sallar nan ba sai an kai karfe tara saboda bai sai ya sallah alhaji na tare da guest ba dole sai in kuma an yi sai an rama kamar yadda wani aka ce mu wai ya je ya yi sallah ne fa malami ne limami ne na gidan wani bawan Allah Ya yi sallah lafiya lau to amma shi ne gidan yana yana da guest suka idan da sallah mutane suka watsi sai da mutumin ya zo da guest ɗinsa sai ya ce mai malam ya sai ce ai mun sallah sai ce malam a sake sallar nan <laughs> shi ke nan malam ya juya kawai malam ya juya ya ce sau a ne ta sau to ka wannan bala'i ya yi bala'i wai yace a ne ta sau Allah ka kare mu daga irin wannan fitina shi kuma Allah ya shirye shi na'am to saboda haka malam ce, amma sam'u dalili na ƙur'ani da hadisi fa li anna Allah ta'ala wasafa nafsu bi awsafin kathira Allah maɗaukaki ya siffanta kansa da siffofi masu ɗimbin yawa ma annahu al-wahid al-ahad fa qala ta'ala duk da yake cewa Allah shine ɗayan ɗaya ko bai da na biyu fa qala ta'ala Allah da kansa maɗaukaki ya ce inna batsha rabbika la shadid lallai damkar ubangijinka yana da tsanani innahu huwa yubdi'u wa yu'id shine wanda ke fara kago halittan mutum kuma shi yake mai da ku yanda zaka yanda ka fara haka kuma Allah zai mai da kai kama bada'ana awwal khalqi nu'idu yanda muka fara halitta halitta haka zamu mai da kai da yaro ne kai ba abin da kake fitsari ma baka cewa kana yi sai dai kawai a jika ka kana tsuna fitsari ko ana baka nono ne ana baka abinci ka kai matsayin da me ana kana iya ci da kanka ko ka zo kana iya rarrafe daga rarrafe ka koyi me tafiya a hankali kana tata ta haka fara iya me gudu to in tafiya ta yi tafiya za ka kai lokacin da ne ka ga yaro in yana tafiya haka kawai ya dan bugi wani za ka ga ya faɗi ko to za ka ga in ya tsufa in ya kai lokacin da yana tafiya in ya bugi wani ne zai yi zai faɗi saboda lokacin haka wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq duk wanda muka raya shi Allah ce sai mun rage mai halitta sai mun rage mai karfi sai mun rage mai komai nasa ka duba dan shekara 60 idan ya ga yaro dan shekara 15 yana tsalle sai dai kawai ce Allahu akbar haka ne ya ce ya tuna lokacin da yana ne yana kamar wannan yaron yanzu aka ce wannan ba zai iya ba to haka shekarun na tafiya haka kuma ake rage karfin da ke tattare da shi to Allah subhanahu shi ne ya fara halitta kuma shi zai mai da halittar wa huwa al-ghafur wadud shi Allah al-ghafur mai yawan gafara ne al-wadud kuma mai nuna soyayyarsa ga bayinsa gafararsa ta nuna soyayya ne ga bayinsa Zul'a arshil majid ma'abuci al'arshi mai girma fa'alun lima yurid Allah shi mai aikata abin da ya ga dama ne la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun Allah ba a tambayansa akan abin da ya aikata amma mutum ne za a tambaye shi akan abin da ya aikata yanzu Allah ne ka ga ya kaddara wa mutum mata ta yi ciki ta yi wata tara alhamdulillah ta zo haihuwa sai a kashe ta sai a bar ko amma inda mutum ne ya lallabo misali ya kashe ta ko me za ce wani mugu ne ko bayi da imani wannan matan ya kashe amma idan Allah ya karbaranta sai a ce Allahu akbar Allah ne iko yayi abin da ya ga dama ko ya akwai hikimar da yasa Allah ya karbe uwar kai kuma yaro Allah ya raya ka kaga me Allah kenan amma dan adam ne wannan aiki me ake ce mai mugu azali to Allah shi ne mai yin abin da ya ga dama kuma babu wanda zai aibanta shi akan wannan aiki wancan ya yi shi talaka wancan kuma ya yi shi mai kuɗi kuma akwai hikimar da duk Allah ya yi kowanne a kai ka gane ya sa Allah subhanahu Ta'ala ya haka akwai sirri a ciki wancan da ya yi shi talaka wancan ma da ya yi shi mai kuɗi wannan da ya yi shi talaka dalilin da ya sa Allah ya yi shi talaka da Allah ya yi shi mai kuɗi ba zai salla ba kullum yana tuntur neman kuɗi sai Allah ya yi shi talaka shi sa za ka gan shi kullum sahun gaba saboda Allah ya san in ya yi shi mai kudi wallahi ba zai zo masallaci ba haka Allah ya ce hadisin Imam Tirmidhi ya ce inda min ibadi man law aghnaytuhu la afsadathu ghina daga cikin bayi na akwai wanda in na mai da shi mai kudi zai lalace ba zai sallah ba ba zai ibada ba sai Allah ya shi talaka shi sa in yazo Allahu akbar zaka ga ya natsu amma wallahi kudi bala'i ne akwai bawan Allah da ya je ATM ne ya karɓi kuɗi an yi albashi ne fa kuɗi ya shigo ya sa aljihunsa ya shigo masallaci ya ka Allahu akbar ana cikin sallah sai kudin ya dan kasan kudi in ka sa maza yana dan gangarawa nan yana ruku'i sai ya ji babu ya ce kutuman ubanni a cikin sallah ba yake da ya haka sai ya ji ya taba kudin ya ce ayo ayo ayo ta ji kudi bala'i ne <laughs> to kada wallahi kudi musiba ce kada ya manta gaba baki ɗaya yana sallah to ana nan tuba irin wannan in ya same da yawa ta gaba sallah ko yake yi ya manta yana gaban ubangijinsa to kaga shi sa wato duk inda ga Allah ya ajiye ka kai hakuri akan wannan akwai sirri akwai hikima da Allah ya ɗaura ka a didi wajen sai kai hakuri ka gode wa Allah sai ka ga kuma Allah ya kara maka nima, amma wani zaka ji shi kullun wani yake hanga sai ya fasa mu kudin alhaji wani ka sanya aka yi samu kudin shi in aka ce ka zo ka yi ba za ta iya ba balle ma irin matasan yanzu wanda kowa yana son fast money ne shut up wani zai ce ma yayi wanki da guga yayi kabu-kabu yayi dako yayi kaza amma yau idan ka gan ya shiga mota mai tsada sai ka dance ka ga masu kudin nan suna cin banza ko ba ka bane zai ce wai yana cin banza wahalar da ya a shekarun baya duk ba ka gani ba amma yanzu tun da yana samun kuɗi sai ka ce me ya samu na banza ko ba haka bane to haka matsalar mutanen mu kenan saboda haka mutum yayi hakuri da abin da Allah ya baki Allah sa mu dace malam yace wa qala ta'ala sabbih isma rabbikal a'la Allah madaukaki yace kayi tasbihi da sunan ubangijinka al'a'la mafi daukaka allazi khalaqa fasawwa Allah shine wanda yayi halitta kuma ya daidaita wannan halittar wallazi qaddara fahada kuma shine wanda ya tsara halittar nan kuma ya shiryar da shi wa hadainahu najdain ko aka shiryar da kai aka nuna maka gaskiya aka nuna maka me ƙarya kuma aka baka hankalin da zaka iya tace mai kyau da me mara kyau sai ya ce wallabi akhrajal mar'a shine wanda ya fitar da ciyayi da ake kiwo kansu bi ma'ana makiyayiya da ake zuwa a samu a ibo ciyawa a je a ba dabbobi Allah shine fitar da su ba ruwa bane da ka amma ciyawa da ke fitowa ai daban-daban ne ko kuma Allah shine fitar da shi faja'alahu gusa'an sai Allah subhanahu wata'ala ya sanya shi busasshe fa ahwa sai koma ta da ba kore bane in ka gan shi ai yana attracting ɗinka to amma zai kai ne zai koma jawur kaga ya bushe fa ahwa sai koma baki ya canza kala kaga daga nan kuma ka san abin da za zaka amfana da shi duk ya riga ya kare daga jikinsa to wannan kaga duk aikace aikace ne na Allah subhanahu wataala sai malam yace fa fi hadhihi ayat in ka duba wa'annan ayoyin alkarimat masu karamci awsafun kathira akwai siffofi na Allah masu ɗimbin yawa li mawsufin wahidin ga wanda aka siffanta shi guda ɗaya shine wa Allah madaukaki walam yalzim min thubutiha ta'addud alqudama tabbatar da wa'annan siffofin baya nuna allolin na da yawa ko ya nuna allolin na da yawa kaga Allah shi guda ɗaya ne ko amma duk wa'annan siffofin da aka ambata siffofi ne nasa sai ce wa ammal aqlu a hankalce idan ka duba a hankalce yaya tsarin yake malam yace fali anna sifat domin lallai siffofi na Allah subhanahu ta'ala laysat zawatun ba'ina ba zati bane wanda suka rabu da Allah subhanahu ta'ala a ce siffa wani abu ne daban Allah kuma daban ba haka bane ina fata an gani. Minal al-mawsufi hatta yalzima min thubutiha ta'addud wato ba zatin Allah da siffar Allah ba wani abu bane daban-daban balle a ce za a siffanta Allah subhanahu wataala a lizimta tabbatuwarsu cewa allolin na da yawa shine ce min thubutiha at-ta'addud don tabbatar da wannan ba zai sa a ce allolin na da yawa ba wa innama hiya min sifatin man ittasafa biha sufofi ne ga wanda ya siffantu da wannan siffar shine wa Allah fa hiya qa'imatun bihi wa'annan sufofin sun tsayu ne ga Allah wa kullu mawjudin fala budda lahu min ta'addudi sifatihi duk wani abu da ka sani sai ka ga yana da sufofi daban-daban ko duk wani abu da ka sani a hankalce sai ka ga me yana da sufofi daban-daban mutum akwai zaka ga yana da ne zaka iya samun mutum mutum ne ko yana da kyauta ina fata an gane yana da far'a ko sifa ce ko ba sifa ba sa'an yana da tausayi sifa ce ko ba sifa ba sa'an nan kuma ne yana da kawaici duk kaga wannan sifofi ne amma duk a mutum ne mutum ɗaya to haka Allah subhanahu wa ta'ala yana tattare da shi malam yace a hankalce in ka duba mutum zaka ga yana da sifofi iri daban-daban wanda zaka ga yana da ruwa ko yana da kita yana da mugunta abubuwan da duk gashi nan yi accumulating dinsa to haka shine malam yace fa fihi sifatul wujudi a ciki akwai sifar sabuwarsa na dan adam kenan wa kaunuhu wajibul wujud kasantuwar Allah wajibul wujud wannan shi ma kalma ce ta malaman mantiki bi ma'ana an ce wajibul wujud dole a same shi shine wa Allah kenan kaga ai duniya ba ita ta samar da kanta ba ko akwai wanda ya samar da ita ina fata an gane shine suna amfani da alwujudu daga cikin sunayen Allah kuma babu shi wannan cewa wujudu ba suna bane na suna na ubangiji au mumkinul wujud ko kuma zai yiwu a samu wannan abin waye mumkinul wujud sai suka ce mutum yana iya yiwu a same ka ko kuma yana iya yiwa ne a rasa ka shine mumkinul wujud wajibul wujud wannan yare ne na malaman mantiki yare ne na malaman falsafa in an ce wajibul wujud dole a same shi waye kenan Allah mumkinul wujud yana yiwuwa a same abin shine halitta mutum ko dabba kaga ana iya samun ka kuma ana iya me rasa ka ina fata an gane sai ce wa kaunuhu aynan qa'iman bi nafsihi kasantuwar Allah madaukaki tsayayye ne ga kansa aw wasfan fi ghairihi ko kuma siffa ga waninsa ina fata an gane to sai malam yace wa bi hadha aidan wa bi hadha ulima anna dahara da wannan dalilin ne aka gano cewa ad-dahru zamani laisa min asma'illahi ta'ala bai daga cikin sunan Allah maɗaukaki zamani ba akwai hadisin cewa Allahu huwa dahar ba kaga sai ya ce yuqallibu laila wan nahar yana juya dare da rana kaga aikin sa ne ko sifar sa kenan ko amma ba me ba ba sunansa ba ina fata an gane sai malam yace li'annahu ismu jamidin shi kalman addaharu suna ne na daskararren abu la ya tazammanu ma'ana baya kunshe da wata ma'ana yulhaquhu bil asma'il husna wanda za a jingina shi da sunaye mafi kyawu na Allah Wani annahu ismun lil waqti saboda shi daharu suna ne na lokaci wa zamanu qala ta'ala an munkiril ba'as. Allah maɗaukaki ya ce dangane da waɗanda suke inkarin tashin kiyama wa qalu ma hiya suka ce ba komai bace illa hayatu na duniya face rayuwar mu ta duniya na mutu wa na haya muna mutuwa muna rayuwa wa ma yuhlikuna illa dahar babu abin da ke kashe mu sai zamani bi ma'ana 'yan komai ɗabi'a irin akidan kalmas kenan ko cewa duk wani abu da ka gani ɗabi'a ne ya samar da su saboda haka suka ce mutuwan mama da muke yi zamani ne ke kashe mu ba Allah ba kaga sai suka jinginawa zamani wannan sai malam ya ce a wannan yuriduna mururan layali wal ayyam suna nufin shudewar dararraki da kwanakinsu shine yasa suka jingina zuwa ga zamani cewa zamani ne ke kashe su ba Allah ba sai malam ce fa amma qauluhu sallallahu alaihi wa sallam maganar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi qala Allah azza wa jal yace Allah madaukaki ya ce yuqzini ibn adam dan adam na cutar da ni yasubbu dahar dan adam yana zagin zamani wa ana daharu kuma ni ne zamani biyadiyal amru kaga magana ya fito fili sai ce a hannuna al'amari yake uqallibul laila wannan nahar ina juya dare da rana in ji Allah kaga anan aikin ne Allah ya tabbatar ko sai jinginawa ne kansa dan adam kenan yana cutar da Allah ka zagi zamani ka cutar da ubangiji kaga anan Allah da kansa ya ce ni ibn adam dan adam na cutar da ni in ka zage zamani to me ka zagi wa Allah subhanahu ta'ala. saboda waye ke juye me zamanin Allah subhanahu ta'ala. shi sa imamu shafi'i a cikin diwanin sai ke cewa nu'ibu zamanina wala aibu fina wa ma ni zamanina aibun siwana muna aibanta zamanin mu yace aibun na tare da mu wallahi zamanin mu bai da aibi sai mu mu ne aibun zamanin ina fata gane kamar yadda yanzu muke kuka kenan ko to ba kowa bane matsalar mu ne matsalar saboda ai mu da ke rayuwa a ciki ko idan muka gyara abu zai gyaru ko ba zai gyaru ba zai gyaru to saboda haka mu ne matsalar sai malam yace fala yadullu ala anna dahra min asma'illahi ta'ala anan baya nuni cewa a zamani yana daga cikin sunan Allah maɗaukaki ba Wazalika zalika annan ladina ya subbuna dahar saboda waɗanda suke zagin zamani innama yuriduna zaman allazi huwa mahallul hawadith la yuriduna Allah ta'ala sai ce waɗanda suke zagin zamani suna nufin wannan lokacin huwa mahallul hawadis shine lokacin da abubuwa ke faruwa la yuriduna Allah ta'ala ba suna nufin Allah da kansa bane madaukaki fa yakunu ma'ana qawluhu sai ce to sai ya zama ma'anar fadin Allah da ya fadi a cikin wannan hadisi cewa wa ana daharu kuma ni ne zamani ma fassarahu bi qawlihi shine abinda Allah madaukaki ya fassara shi a cikin hadisin biyadiyal amru a hannuna al'amari yake uqallibu al-laila wannan har ina juya dare da rana fa huwa subhanahu khaliqud dahar Allah wanda sarki ya tabbata gare shi shine wanda ya halicci ne zamani wa ma fihi da abin da ke cikin wannan zamanin wa bayyana annahu yuqallibu al-laila wan nahar Allah ya bayyana cewa yana juya dare da rana wa huma ad-dahr dare da rana kuwa sune ne zamani wala yumkinu an yakuna al-muqallibu bi kasri lam malam yace ba zai yiwu al-muqallib shine ismu fa'il kenan ko shine mai juyawa ba wa al-muqallab ya zama shi ake juya ba ina fata an gane sai ya zama ismu maf'ul mukallab shine ismu maf'ul wanda ake juya shi Allah kuma juya shi yake juyawa shi yake juyawa ko to ba zai yiwu a karanta shi bi fatiha a ce muqallab ba shi ake juya shi in ka ce zamanin shi yake juya Allah kaga kenan ne ka mai da Allah bayi da iko zamanin ke da iko akan Allah sai malam yace wa bi hadha wannan bayanin sai fito ta bayyana annahu yamtani'u an yakuna dahru fi hadha alhadith muradan bihi Allah ta'ala yana wato ba zai yiwu a ce addaharu zamani a cikin wannan hadisin ana nufin Allah maɗaukaki ba bi ma'ana ba sunan Allah bane balle ka kira shi ka ce me addahar tunda Allah ya ce wa ana addaharu ko ya ce ni ne zamani sai kace ce ai tunda Allah ya ce shine zamani daga cikin sunan Allah shine me addaharu a'a shine malaki baka ka'ida yace a'a ba za ka ce mai haka ba saboda anan a cikin karshen hadisin Allah ya ce uqallibul laila wannan har ina juya rana da dare kaga aikin Allah subhanahu wataala yake yi kenan ko to sifa ce amma ba za ka kira Allah da sunan addahar ba ina fata an gane wannan duka malam yana fito mana da wannan ne dan mu fahimci wannan ka'idar duk lokacin da ka je ka ci karo da irin wannan kada ka fara kiran Allah da wa'ansu sunaye da sauransu dan da irin wannan ake batar da mutane sai a baka wani suna a ce sunan Allah ne ka je ka ta wahala kana kira kuma ba za ka samu biyan bukata ba saboda baka bi ladabin kiran sunan Allah ba Allah sa mu dace anan za mu dasa aya fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk